barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta lahadi shida ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1448 ya dace da 21 ga watan shida miladiya 2026 Allah ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa inda muke haduwa a duk irin wannan lokaci domin tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma muna cikin wannan sura mai albarka suratul mursalat a karatunmu da ta gabata mun tsaya aya ta talatin da hudu yau za mu ci gaba aya ta talatin da biyar kamar da muka saba za mu karanta a amsa hukunce ko mu fassara da sauran bayani insha Allah an kin zaku an shirya <clears throat> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه من همزه ونفخه ونفخه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين ويل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين جمعناكم

إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون بارك الله فيكم waɗannan su ne ayoyin da za mu yi karatu a cikinsu a yau daga aya ta talatin da biyar zuwa aya ta hamsin ƙarshen suran kenan insha Allah kamar yadda muka fara karantawa tun daga farkon suran Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bagana akan abin da ya shafi tashin alkiyama ya zai fara mana magana akan halin da 'yan wuta za su tsinci kansu a ciki ɗan tashin alkiyama. Allah maɗaukakin sarki faɗa mana irin inuwar da za a sa 'yan wuta a ciki. Inuwa ce zu talati shu'ab la dalilin wala yugni minan lahab. Kita inuwan in mutum ya shiga ba za ta wadatar da shi daga rana ba ba za ta kare shi daga wutan jahannawa sannan Allah ya ce mana in ni bi shararin tana jifa da tartsatsi na wuta kai ta ce wasu manyan gidaje ne to Allah madaukakin sarki sai ci gaba da faɗa mana halin 'yan wuta Allah ya sa ba mu bane yake a ranar alkiyama hada yau la yanfiquna ai wannan wani yini ne wata rana ce wacce ba za a ba ‘yan wuta damar su yi wata magana ba. Fala zanu lahun faya tazirun ba za a ba ‘yan wuta izini ba, balle su ba da uzuri su ce Allah ai mun sa'a maka saboda kaza da kaza ne ba za su ma samu izinin yin magana ba bare su yi magana la yanṭiqūn wa la yu'zanu lahum fa ya'tabirun ba za su taɓa iya furta wata magana ba a filin alƙiyama ko ba za a ma ba su izinin yin magana ba bare in suka tashi magana su ba da uzuri kamar da Allah maɗaukakin sarki faɗa mana dama a filin alƙiyama lokaci ne da la na illa an abina Lahur rahman ko babu wani wanda zai magana a filin alkiyama sai wanda Allah ne rahama ya bashi izinin yayi magana to sai Allah nan Allah ke fara mana a filin alkiyama ƴan wuta ba su cikin waɗanda Allah zai ba su izinin su yi magana so da in aka ba su izinin yin magana ƙarya za su yi so da akwai lokacin da za a ba su izinin yin magana bayan an gama hisabi an ce an ba yan kowa wanda za a ba shi littafin shi a hannun dama an ba shi wanda za a ba shi a hannu an an ba shi a lokacin kowa Allah zai ba shi izinin yayi magana daga cikin maganar da yan wuta za su yi ai mun karanta a baya a cikin suratul muddassir da suratul haqqa kace ya laita ne lam uta kitabiya kuma gaba lokacin dan aljanna yake ha umqra'u kitabiya mu nan insha Allah ko muna kowa ya gani ya ci ni na ci sai aljanna lokaci shi kuma dan wuta yana ce ni ban ma san me ake ciyo ma kuma ƙarya ne an ba kayan shi ma yana boye to aka ya san yanzu zai tafi na wuta in ya koma gefe kuma sai ce ya laita ha kanat al ma azna anni maliya halaka anni sultani daga cikin magana da su bayan an gama hisabi kowa ta san shine Allah ya ba mu labari a wani sura Allah ya ce za su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki ce wallahi Allah mu ko mu shirka a duniya ba alali kuma shirkan suka yi da bakin su ya rinka ƙarya sai Allah ya ce to naqimu ala afwahim sai Allah ya rika bakin Allah ya ce wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum sai ce hannayen su su rinka yin magana so da baki da harshe ya saba karya ƙaryar ne ya sa zama ɗan wuta da zuba damar yin magana hannu zai ba da labari tabbas an yi kaza an yi kaza an yi kaza kafa zai ce ni shaida ne da ni aka da ke eh, ni shaida ne sai an gama Allah sai buɗe bakin shi to gagon baki ne zaka ci abin da bakin zai fara fara sai so na kusancewa ɗan wuta ɗan wuta ne ko a lahira dabi'an shi na ɗan wuta sai yayi yana buɗe baki zai fara ganin laifin hannu da kafan ne kuma a kwalu na junudihim lima shahittu alaina ce ya za ku ba da shaida a kanmu ko da maimakon a ɗan yi haka haka har a lahira mutumin banza mutumin banza ne Allah ka taba mu cikin su Allah ce ko wala yu'thamu lahum fa ya'tabiru ba za a ba ku dama ba ɗan wuta kawai zai faɗi gaskiya shi ne lokacin da aka zo da shi ga shi ga kofar mutum yana kallo zufa kawai sun guda shi za a iya ciki a lokacin ne kawai za mu ta tambaya ta da gaskiya shi ne da Allah ba mu labari a cikin suratul ahqaf a cikin suratul suratul mulk ha wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari alaysa hadha bil haqq idan sai qalu bala wa rabbina yanzu wannan gashi yanzu ga ku gashi ciki za ku yi a duniya an ce in kuka sa'a ma Allah za ku shiga wuta kun ce ƙarya ne to yanzu gaskiya ne ko ƙarya ne a nan dole za su yi Allah wallahi gaskiya ne suna ba su nuna option ba dole su yi gaskiya ne Allah ba mu labara cikin sotul mulk za ta muku nan ya na nabi shin me wa'azi bai zo muku a duniya da zo ya ce ku bar kaza ku yi kaza ba nan ya atikum nabi ta ce qalu bala ki tabbata Allah wallahi ya zo amma fa kazzabna muka karyata wa qulna muka ce ma nazzala Allah min shay Allah bai saukar da wani littafi da karya ne sai kuma su koma suna ma kansu fada law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabil sa'ir haga a duniya fa da mun fa mun jiba da mun yi hankali fa da zo mu zama yan wuta ba sai zai na mafita Allah ce fa'taraku bi zamin fasuhqan li ashabis sa'ir ba koma ba har a gogacin wasu za su ya Allah irji'un ya Allah ka mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarak ya Allah wallahi na maka alƙawari in na koma duniya zan zama mutumin kirki amma it's too late to cry when the head is cut of ko an riga an cire kai na maganar kuka samu Allah ka saka mai wannan damun sanin Allah ya ce wala yu'zanu lahum fa ya'tazirun ba za a ba su izini ba balle har su su ba da uzuri Allah ce wailun yawma idhin lil mukazzibin azaba da hasara da halaka a wannan ranar ya tabbata ga waɗanda suke karyata alqur'ani ce ya karyata tashin alkiyama sai Allah ya ce hada yawmul fasl yau fa shine ranar sakamako yau shine ranar rarrabewa a yau ita ce ranar da mutumin banza zai san shi mutumin banza ne mutumin kirki zai san shi mutumin kirki ne kaza yau fasl yau ne ranar da kowa zai san waye kowa duk abin da kake koyewa kike koyewa a duniya na alkhairi da na sharri a ranar babu koye-koye kuma kowa Allah zai bayyana shi kamar faɗin Allah ne yau matubula sara'ib a ranar tonon asiri duk wani abu da aka ɓoye duk wani abu da aka yi kumbuya kumbuya aka yi munamuna a ranar sai an yi buɗa buɗa kowa sai ya ga kowa Allah ce ha za yau mulki kuma a wannan ranar bai waɗanda suka sanci ne kaɗai za su ga abin da ke ɓoye ba Allah ce jama'anakum wal awwali da ku da ake magana da ku yanzu da waɗanda Allah ya halitta tun daga zamanin annabi Adam da waɗanda Allah zai halitta bayan ku mutu gaba ɗaya sai sun sanya kika da. a ce abin tonon asirin ba ƙarami ba ne ba ma wanda wanda ce tonon asirin zai tsaya wanda suka san ki ne kadai a duniya a garinku ko a gidanku a Allah ce ku wal awwali da ku da sunna farko za mu tara ku duk mun tara ku gashi to a yanzu ne za a yi da din wanda bai taba sanin ma wani ma kila lokacin zamanin da ya wuce yana ganin daga ya mutu ne aka yi tashin alkiyama bai ma san halittu wasu mutane ba yake ba sai ga ai ga wata ga wata ladidi nan a duniya ta taba sata kaga ya tonan asirin yayi yawa wanda mutum yayi abin da ya dace tun yanzu kafin ranar tonan asiri Allah ka rufa mana asiri a ranar tonan asiri sai Allah ya ce fa in kana lakum kaidun fakidun ko a yau din nan in kuna da wata dabara kuna da wani wayo da za ku yi ku ɓoye abin da kuka ɓoye a duniya to ku yi mu gani akwai dabaran akwai wayon ai babu ai san lokacin da za a tabbatar da la haula wala quwwata illa billah kenan ko wa haka bane san lokacin da aka tabbatar da cewa babu wata dabara babu wani ƙarfi ina Allah kenan Annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa za a tara mutane gaba ɗaya sannan aljanu za su kewaye mutane sannan mala'iku kuma su kewaye kowa da kowa mutane su ne a tsakiya aljanu na kewaye da su mala'iku kuma suna kewaye kuma za ka gudu ne gudu mu gani wani mala'ika ya zare maka ido ko ba haka ba ne Allah ce to in kuna da wata dabara fa in kana lakum kaidun tajidu in kuna da wata dabara da za ku yi don ku gudu ku tsira daga hisabi ku tsira daga a karfi sakamako daga hannunku a ba masu yi kafa kidu to ku yi wannan dabarar ku yi mu gani maza ko za ta yi aiki babu wata dabara babu wata dabara Allah ce wailun yawma idin lil mukazzibin hasara halaka azaba ya tabbata a wannan ranar ga waɗanda suke kare ta alqur'ani waɗanda suke kare ta tashin al'iyama waɗanda ke ƙaryata abin da ake musu wa'azi da shi Allah karka samu cikinsu. bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya yi mana magana kan ƴan wuta sai kuma zai faɗa mana su kuma ƴan aljanna Allah sai ce innal muttaqina fi zilalin wa uyun lallai almuttaqun masu taƙawa fi zilalin suna cikin wata irin inuwa wa uyun kuma suna tattare da wagudanan ruwa idanun ruwa kala kala ha idanun ruwa kala kala amma su nasu inuwan kaga na almutaqun ba irin na wayancan ba su wadancan inuwan nasu da ta in tariqu ila zillin zi talati shu'ab ate la wa wala yughni min ko suna su na azaba ne amma na almutaqun kuwa ba na rahama innal muttaqina fi zilalin wa uyun a ranar ko babu babu inda zaka samu inuwar rahama ba wanda zai samu inuwar rahama sai wanda Allah ya ga damar masa rahama shi ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a ranar alkiyama Allah zai ce ainal mutahabbina li jalali al udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu Allah zai shelete ina waɗanda a duniya suke son juna saboda ni to yau zan musu inuwa a yau ko babu wata inuwa in ba inuwa ta ba to wannan inuwan da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance wasu daga cikin bayansa da shi to shi ne inuwan da Allah yake babu labari masu takawa su kaɗai ke samun wannan inuwan innal muttaqina fi dhilalin wa uyun suna cikin wata irin inuwa sannan suna da idanuwan ruwa maro-maro masu kyau kala-kala akwai na ruwa akwai na nono akwai na zuma akwai na giya kamar da sotul a muhammad ya yi bayani ko مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أقول أقول إذا روى نروى أقول نونو أقول nono akwai na zuma zuwan ma Allah ya nonon ma Allah ya ce lam yataghayyar ta'amuhu wanda dandanan sa bai canzawa duk yadda duk yadda ya dade a ije dandanan shi bai canzawa amma dukkan nono in ka a kuis ko da ba a ɗauke wuta ba a kwana ta sai ya ne ya canza amma na aljanna lan yataghayyar ta'amuhu sannan biyan ma Allah ya ce karkai zamanin giya irin na duniya ne a khamrul lazzatil lisharibin mai daɗin sha ba mai wari mai kona baki da kona zuciya ba don a duniya giyan da ya fi kowane giya tsara suka ce kuma ya fi kowane giya zaɓi a makogoro shekwa giya mai tsada ai ba su sha da yawa sai da ɗan sa ɗan kaɗan a ƙasan kofi a nan da ɗan sifin so da in ka sha da yawan zai za ka ji yana kona makogoro ka duba bala'i to amma na aljanna Allah ce lazzatan lisharibin mai daɗin sha ga masu sha ko kada za a yi ha shi yasa ko ya hakuri kawai da duniya mu je mu sha na can ha a ga maka kana giyan ka ga sun hatan kifin ka ga ha ko ba ta wani to ba Allah ya ce wala kun fiha ma ta sha'una ba duk abin da kuke so akwai sannan waladaina mazi kuma akwai ƙari ba to kaza an je maka abinci ka ce to a maka kunun dawa ko na gero a ije na aljanna ake magana ba ya rage naku mu dai muna so mu sha kunun aljanna Allah ya ce to 'yan aljanna suna cikin wata inuwa ga kuma idanu ruwa Allah ya ce wa fawakiha mimma yashtahun sa'annan ga kayan marmari fruit duk irin abin da ransu yake so Allah ya ce akwai ki aljanna duk wani nau'in fruit da mutum wa fawakiha mimma yashtahu kilo ta fara ce yanzu hadda kaza akwai aljanna ke ta duka akwai duk abin da ranki yake tunani yake yake yake hange akwai shi da tsari akwai shi da tsari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun sha karantawa talaka talaka fa aljanna shine mai kaman duniya ko goma shi da wanda ya fi kowa talauci kuma shi ne wannan shiga aljanna ba ai ba ni ciki ba ki ciki ko ba kamar ba mu ne za mu shiga lati insha Allah a mu muna ko ne asabi ko na awwalu ne ko ko ku zo farko ko wannan ciki zan ije muku guri ko ba haka ba zan ije muku ko ba haka ba amma dai ku tana da zuwa zama fiki-fiki in je dinga muku zama ku protocol zama cikin protocol wallahi ce wa fawatiha mimma yashtahu duk wani kayan marmari duk wani irin nau'in food duk gwargwadon abin da mutum yake so har da tsari Allah ya ce akwai shi a cikin gidan aljanna yan masu takawa suna cikin irin wannan kayan marmarin Allah ce kuma za a ce musu kulu wata abu ku ci ku sha an cikin farin ciki da natsuwa da kwanciyar hankali in absolute peace and tranquility ko haka bane cikin natsuwa ba tashin hankali ba gargar ba tsoron kar ita ciki na ruɗe ba ruɗewan ciki eh ba ruɗewan ciki ba zazzaɓi ba komai ki ci abinki an a natsuwa. Allah ce bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka aikata na alkhairi a duniya saboda a duniya ku zo masu takawa ku zo masu bin dokar Allah ku zo masu guje ma abin da Allah baya so to a aljanna Allah madaukakin sarki yace to kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malu ku ci ku sha wuce ma yace hani'an ku yawa ma'ana cikin nutsuwa da farin ciki da kwanciyar hankali Allah ya ce wannan mun muku ne saboda abin da kuka aikata a duniya Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsinina Allah ya ce kaman haka ne muke saka ma duk wani mai kyautata aiki duk wani mutumin kirki Allah ya ce ya shiga aljanna haka za mu shi Allah ka sa mu cikin mutanen kirki Allah ka sa mu cikin mutanen kirki Allah ka ba mu aljanna shallake wailun yawma idin lil mukazzibin azaba halaka hasara ya tabbata ga waɗanda suke karyata tashin alƙiyama da kuma waɗanda suke karyata alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki sai sake komawa kan ƴan wuta su kuma kaga yan aljanna an ce musu kulu wata rabu hani'an a aljanna da su kuma yan wuta a duniya kafin su mutu sai Allah yake magana da su ce kulu wata matta o qalilan ku ci ku ji daɗi amma ɗan kaɗan ne mana duk jin daɗin da mutum zai a duniya ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne akwai wanda yake kai shekara shekara saba'in yana jin daɗin duniya abin dai mutum ya san ma me daɗin akalla ya kai shekara bakwai ko takwas abin ya san ma me daɗi yi duniya ma fahimci ya ake samun daɗin ya kai shekara goma sha biyar ko sha shida ko ka zai fara sanin oke na cikin wani wani jin daɗi ne wani walwala ko ba haka bane kafin yau kai wuce kai shekara 60 kuma yana kallon daɗin ba dama ya ci ko ba haka bane an ce kaza ce in hmm, a gida babba ga AC ga komai a so amma ban da shi a ciki in ya shigo falo dole a kashe AC so da in ya sha AC zai una asibiti naman kaza likita ce kul madara a ce un'un un'un shinkafa a ce a yi dafa uku a dafa ya nuna ya tsoɗe, a sake dafa ya nuna ya tsoɗe, a sake dafa ya nuna abun kafin ya ce mara wai sai an cire duka starch starch wannan sai har wata da damuwa ya jin daɗin Allah ji kan Aminu ɗan tata a zan yi rufa ya faɗa duk duniya babu da ke mishi daɗi ce komai zama kwanciya magana cin abinci ce komai in yana yana ji kamar yana wani aikin wahala ne kuma ga kuɗin amma ba ya kaman ya taɓa so duk abin da za a ji daɗi da kuɗi, shi bai mishi daɗi so da ya kai shekarun da daɗin ya riga ya wuce akwai shekarun da wuce ke kaiwa ma bai da shi duk abin da ya ce yadda za ki sha ruwa ake jin komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin addu'o'in da yake yi yana addu'a Allah madaukakin sarki karka mai da ni ila arzalil umr irin wannan shekarun da zan koma zama kamar yaro karami to shi yasa Allah ya ce kulu wa tamattu qalilan ku ci ku ji daɗi a duniya amma jin daɗin ɗan kaɗan ne kwatanta da kwanciyar kabari a kwatanta da alƙiyama da zaman aljanna ko zaman wuta duk abin da mutum zai ji daɗi a duniya ɗan kaɗan ne Allah ya ce innakum mujrimun amma ku sani cewa ku manyan masu laifi yau gama jin daɗin nan ɗan kaɗan a duniya to a lahira kuma za ku ci gidanku shi yasa duk wanda wallahi ya imani ba duk wanda babu Allah a ransa kullum a cikin kunci da damuwa yake rayuwa ko ke ne yau tun kullum zuciyanki na kina cikin damuwa ki karatun Qur'ani ki sauraron wa'azi ala za ki ji ya tafi Tun kuma ya zama ɗabi'anki shine yawan karatun Qur'ani yawan sauraron wa'azi yawan addu'a ya zama ɗabi'anki ne to abubuwa da yawa za su dinga faruwa wanda mutane hankalinsu zai tashi ke za ki je to me wannan yake ne ba komai ne ba kwata kwata kike ga kaga kwata kwata ba shi ma a cikin wani abu ina ganin to me da me da me tashin hankalin su yana sai dai su rinka ganin laifin ce ba shi kika damuwa da abubuwa ba a'a ai da ma damuwan a zuciya yake to sanadiyan kusancin ki da Allah sai Allah ya cire miki damuwan a zuciya yake sai zama wanda ya fi ki wadata ya fi ki korafi kuma ya fi ki jin kunci da damuwa kuma kin fi ki jin natsuwa da kwanciyar hankali wannan haka wannan haka tsarin Allah yake haka tsarin Allah yake shi kuma ai kafin ki ji musulmi ya kashe kai ki guda da sai kin ji arna dubu so da nisan da tsaye da Allah ya sa zuciyar akwai kunci a kunta zuciyar yake kamar da Allah ya siffanta su yadda alfadarahu bayyakan harajan ka annama yasahadu fis sama Allah ce duk wanda ya zama kafin sai mu Allah yayi nisa da Allah Allah na sa zuciyar shi zama bayyaka kuntace harajan kullum a cikin damuwa yana jin tashin hankali yana jin numfashinsa kamar numfashinsa zai sama sama Allah ce kamar misalin wanda ke haurawa sama ne aka lada ko nagu ki taka kina hawa da kina ƙara nisa da kina jin zuciyar kina kamar yana haurawa sama Allah ce to haka zuciyar waɗanda suke nisa da Allah yake iya kusancin ki da Allah iya yadda zuciyar zai rinka samun natsuwa da kwanciyar hankali saka da natsuwa da kwanciyar hankali duka yana wajen jin Allah kiki da ji Allah sai Allah maɗaukakin sarki sai wadata ki da shi Allah ce wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba halaka hasara ya tabbata a wannan rana ga waɗanda suke karyata tashin alkiyama waɗanda suke karyata wa'azi suke karyata alqur'ani sai Allah ce daga cikin abin da yasa suka zama ƴan wuta wa idza qila lahum irka'u la yarka'un idan aka ce su yi sallah ba sa son yi ba yin sallah Allah sai kira sallah da ar-ruku' so da rukuni daga cikin menene rukunin sallah kamar yadda duk wanda yake magana ba yana iya yi za ki ce wa mutum ban kan kaya ganin fuskanki a nan amma na nufin in ta zo ta rika fuska ta yi umarninki kin ce kan tsara ganin fuskanki da ta ake zuwa amma sai ta rufe fuska kada ce ba na ta sarki wata a kin ce fuskara ne kake ƙara gani ana ki sai an rena ki ko to ana amfani da rukuni ana nufin gabana shi ne irin yadda Allah maɗaukaki sarki a nan wa idza qila lahum burka'u la yarkun an ce su sallah ba ta yin sallah ba sa yin sallah malama suka ce wannan ya dalili da ke nuna cewa ta kafirai waɗanda ba su musulunta ba yana ana kullum ana rubuta musu zunubin rashin yin sallah da azumi da zakka ga kafirci ba kuma zunubin rashin yin sallah ana cewa da aka yi sallah cewa da aka yi azumi har da su ake magana har da su ake magana amma zai ka kafircin shine akalan bauta shi yasa kafircin yanzu ake magana a kai saboda in aka cira kafircin wancan zai ne zai samu to kuma yana ƙara nuna mana cewa ashe rashin yin sallah dalilin da ke sa mutum ya zama dan ina a wuta yin sallan nan a kan lokaci yin sallan nan da kiyaye dokokin sallah ne karatu a kan rukunin sallah ko da wajiban sallah da ake gyara sallah sani shi sai da ake gane lokutan sallah misali sallar zahar la'asar magariba isha asuba musamman ma a wannan zamani a zamanin nan ka kullum na faɗa ba mutum zai da uzurin da zai tsaya ya ce ya yi sallah kafin lokaci so da in ma ba ya gane lokaci ba a prophet apps da da ke kuma daidai lokacin suke nuna kuma akwai bukatar mutane su zama suna da sun faɗaka sosai saboda ba kowane kiran sallah ne ba kowane kiran sallah ne yake nan lokacin sallah yi ba akwai masallatai da yawa da ba abin da ya dame su lokacin sallah ba abin da ya dame su jiya muna magana da wani ce wallahi ko jiya jiya jiya a jiya magana ba ta gari akwai hadari hadari ba wallahi akwai masallacin da har sun ƙi da sallar magarwa lokacin magarwa bai yi ba har sun ƙi da lokacin magarwa ba ta yi ba har an ci da sallar lokacin magarwan bai yi ba yanzu wanda mata da suka gida da suka yi sun kira sallah sun sha da sallah sai suka yi sallah da su kuma ya sallan su Allah ya limamin da ladan sai sun ja su a lahira da sun aminta ne da su a wannan zamanin ba ka da dalilin za ka saka ce hadari ya sa ne sallah kafin lokacin in akwai hanyoyi da yawa da Allah ya ta mana na gane lokacin sallah so dole mu zama a faɗake musamman waɗanda suke azumi haka da yawan azumi ana wannan su zama sai da yawa suna kiran sallah kafin lokaci garajen da suke ogo ko ladin abin da akwai lahira kowa zai je da yaji wallahi kana ladan haƙƙin yana kan ladari ne da limani, su suka fi kowa girman haƙƙi sannan wanda suke cikin mamu waɗanda suka sani suka ƙi faɗakar da liman da ladar su ba suna da laifi akwai wani yana da wauta ce ce oho ai ai ai ladan ne mun je lahira ma a suka kai ka sani to ba ruwan Allah suka da ladan ne yanzu kai kuma laifinka daban bari ma mu zama faɗake akan irin wannan to da shi sallah kamar da mun sha faɗa nan ko da kabbaran harama ne kadai mutum yayi kafin lokaci amma bayan ya gama kabbaran harama kafin ya fara fatiha sai lokacin sallan yayi da sallah ba haka kuma kiran sallah wasu kuma za sun ce eh har mun kira ne kafin lokaci amma ba mu tarwa sai lokaci yayi har kiran sallah kafin lokaci shi ma haramun ne sannan waɗanda suke bid'a da ba za su zo masallaci ba su sun san cewa kun kira kafin lokaci ne suka ya zama wajibi mu kiyaye irin waɗannan irin waɗannan sai sa lokaci ban lokacin lokaci ya canza a platform za ga ina sa ina ina wa yanzu lokacin sallah ya canza lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza so da kiyaye irin wannan in mutum bai kiyaye wannan ba to zai ta sallah ne sai ya je lahira shi mai shiga ya shiga layin wa ila qila lahu burka'u la yarka'u hali bai sallan ba bai sallama tunda an samu sahabi ma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da yadda ya dace ba mazalla sallasa ya koya masa sai mazalla ta mishi ya wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar ta ka shiga wuta wanda fa a zamanin annabi ke ne kira annabi na nan to ina ga wanda kake wannan zamanin sai Allah na tsoron ka ne Allah bai tsoron kowa saka mu kiyaye mu ringa kiyaye sallah ko mu kiyaye kan lokaci mu zama muna sallah cikin nutsuwa Allah ya sa mu dace Allah ce daga cikin abin da ya sa ka zama ‘yan wuta, Allah ce wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. In an ce su yi sallah ba sa yi. Allah ya sake ce wailu yawma idhin lil mukazzibin. Azaba halaka hasara ya tabbata a wannan ranar ga waɗanda suke karyata alqur'ani kuma suke karyata tashin alkiyama. Allah ya sa ba mu bane. Sai Allah ya rika suran da fa ayi hadithin ba'dahu yu'minun. Yanzu bayan alƙur'ani bayan wahayin da Allah maɗaukacin sarki ma annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to in dai baka yi imani da shi ba to da wata magana za ka yi imani ba maganan wa za ka yi imani in mutum ya ƙin imani da maganan Allah ya ƙin imani da maganan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce to da da wata magana zai imani da surutun yan iskan duniya da surutun philosophers su ne mutum zai imani musamman a wannan zamanin sai mutum in ka karanta mutum Qur'ani ka karanta mutum hadisi sai ce mana muna 21st century ne ko mana wai Qur'ani da hadisi sun tsufa su ba za a yi hukunci da su ba amma ya tashi faɗa maka abin da za a yi hukunci kuma sai ce maka Aristo ya ce kaza Alexander the Great ya ce kaza ko galili Galileo ya ce kaza su kuma waɗannan ba sun mutu ma sun kafin a yi annabi Isa ne amma ya yadda su yi nasu in tsufa ne zai hana aiki da Ƙur'ani, to ne su kamata a cikin aiki da shi kenan amma da lalacewa Allah ce to in dai da wannan ne za ka yi imani to ka sani kana cikin al kuma wailun yawma izin lil mukazzibi Allah madaukakin sarki ka ba mu cikin waɗannan da Allah zai musu wannan ya tabbata hadisi ingantacce in aka karanta suratu suratul munfalat saurara hakan ta sautul mursalat zuwa nan ƙarshe sabi ayi hadithin ba'dahu yu'minun yu'minun Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗan wata magana sai ce amanna bihi wa bima unzila ilaina tabbas mun yi imani da shi ana shi maganan Allah ko mun imani duk abin da aka saukar zuwa gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗan wannan sabai ma suna faɗa kuma ko a sallan nafila ne akan ta mursalat aka yi ƙarshe fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun ko a sallan nafila ne mutum zai faɗa amma sallan farilla ba za a faɗa mana in mutum ba sallah yake ba ko kuma yana sallan nafila to ana so ya faɗa amanna bihi wa ma unzila ilaina mai imani da shi ko mai imani da abin da aka saukar mana Allah madaukakin sarki ya samu cikin masu imani da alqur'ani masu imani da tashin alkiyama masu imani dukkan saƙon da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi wannan shine karshen suratul mursalat abin da muka faɗa shi Allah ya Allah ya ba mu lada wanda ya zama ne daidai kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana a kamar da muka sani muna watan al-muharram wata na farko a shekaran a shekaran gaske ko kuma watan gaske shiro shine watan da ake gani a sama ko ba haka ba sauran watannin na suna ne kama mu yawa wasu ma musulman ba su san ba su ma san cewa an shiga sabuwar shekara so da mu musulmai musulunci bai kuwa mana kone konen taya da buga nuka zuwa abin da koya maka shine kai makan ka hisabi an yi wata goma sha biyu kwana ɗari uku da sittin ta iya kirga ayyukan alkhairi da kai guda ɗari uku da sittin a shekarar da ta gabata ta iya ƙididdige aikin da kika yi na wanda ba na alkhairi ba sun kai ɗari uku da sittin ko sun fi da na alkhairin da wanda ba na alkhairi ba wanne suka fi yawa sai ki nemi gafarar Allah kuma ki yi azaman a wannan sako shekarar kuma ki abin da ya fi wannan ba buki ba ne za ki buki ne in kina da tabbacewa wanda suke an karfa to sai ki bukin murna an fahimta ku amma me yasa mutum zai buki bayan shekarun shi raguwa suke yi zai iya yi wakila Allah ya Allah ya kiyaye shekaran da ya gabata an yi aikin siya uku da sittin. kuma zai iya wa shekaran nan ba za ki iya ƙarshen ba ko ba haka ba ne? to mutum ne za ki yi Allah ya sa mu dace saboda wannan shine abin da ya kamata musulmi ya sa a ransa sa'annan watan al-muharram tana daga cikin watanni masu alfarma masu daraja masu matsayi na musamman a wajen Allah maɗaukaki sarki kamar da muka sha faɗa a watan zulqada da watan zulhijja da watan al-muharram kuma watan rajab an gane ku waɗannan watanni guda hudu watanni ne masu kima da daraja ta musamman kamar yadda Allah madaukake sarki ya fara inna iddatu shuhuri inda ma 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum Allah ce wada tun da ya halitti sammai da kasai ya tsara watanni ne guda goma sha biyu haka Allah ya fara yace a cikin watannin kuma akwai guda hudu waɗanda suke da alfarma ta musamman to watan al-muharram yana daga cikin waɗannan watanni masu alfarma ta musamman me yake nufi da suna da alfarma ta musamman mana duk wani aiki da mutum zai yi na alkhairi ana sa ladan da zai samu ya fi ladan da zai samu a wasu watannin da ba wannan ba haka duk wani aiki da mutum zai yi na zunubi zunubin da za a masa ya ninka zunubin da za a bashi a wasu watannin da ba wannan ba an fahimta ko kuma wannan alfarman tun a jahiliya duk mushrikai suna jahilansu suna suna girmama watan shi ka mata ma yaki a ciki ba sa sun suna sai daga baya aka fara samun wasu shekaru cikin larabawa suna so su yaki a watan al-muharram sai ce to yanzu mun matsa da muharram gaba ne eh, su sai su matsa da shi gaba sai su jawo safar wai sai a yaƙin tun watan ya ƙara su yanzu mun shiga muharram sau da samu daman shi sa Allah ya zarge su a cikin sautu tauba yake inna man nasi'u ziyaratun fil kufr Allah Allah ya zarge su akan irin wannan abin da suke yi ba ga yana cewa suna girmama watan suna alfarman watan sosai da sosai to haka har musulunci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam cikin cin abin da laraban ƙurayshawa suka suka samu daga ta abin da suka samu na girmama watan daga abin da ya rage musu na karantarwar annabi ibrahim shine akwai azumi ranar goma ga watan almuharram muharram sallallahu alaihi ya tashi a garin maka ya tarar da suna yi kuma tabbatacce ne cewa annabi ibrahim alaihi salam ya karantar da su manzo Allah sallallahu alaihi yana yi bayan da annabi sallallahu alaihi ya zama annabi yayi hijira ya koma madina ya tarar da yahudan madina su masu suna yi ya tambayi yahudan madina ya za suke yi su suka ce su suna yi ne saboda annabi musa ya yi a shiga ga suna cika annabawa da yawa annabi ibrahim ya yi annabi musa ya yi shi musa ya yi ya nuna farin ciki na halaka fir'auna da aka yi an halaka fir'auna ne a ranar goma ga watan al-muharram sanai mutu shi ya dinga azumta ranar sau da nuna farin ciki da nasara da ɗaukaka kalmar Allah da Allah ya yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu nahnu ahqqu bi Musa minku. Yace ai mun fi ku tantanta mun fi ku kusanci da Annabi Musa. So haka wannan shekarar Annabi sallallahu sai mai da azumin goma ga watan Muharram ya zama shine azumin farilla. So da lokacin ba azumin Ramadan. Aka yi a shekara na biyu bayan hijira aka sake a matsayin wajibi a matsayin azumin farilla to a shekara na biyu a watan sha'aban sai Allah ya saukar da wajibcin azumin watan ramadan da azumin watan ramadan ya zama wajibi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai da azumin goma ga watan muharram ya zama nafila tun da zuga abinda Allah madaukakin sarki ya kawo ya bayar na wajibi an gane ku na na Allah ya kare da a gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ya nuna musu muhimmancin azumin yace musu kuma ahtatibu ala Allah yace ina fata a wajen Allah azumi ya zama sanadiyar kankaran zunubi na shekara a shekara ta goma bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wata magana yace in Allah ya kai raina zuwa shekara mai zuwa to ba goma wata kadai za mu yi ba za tara da goma duk Allah madaukakin sarki bai sa ya kai ya sa al-muharram na shekara mai zuwa amma tun da ya faɗa ya zama me ya zama sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka akwai buƙatan mu azumci wannan wannan wannan rana in ko ki tara da goma zai zama laraba da alhamis kenan ko yawa ko kuma ki goma da sha ko kuma kika yi goma kaɗai shi ma babu laifi amma a nisanci bid'a wannan shine kadai abin da musulunci ya shar'anta bid'ar bid'ar bid'ar ce ta ciki bid'a ce ta wasu waɗanda aikiyar su nawasu su kuma sun kirkiri bid'an ce ta ciki ne saboda murnan kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a rana aka kashe Sayyidina Hussein da sauran jikokin annabi mutum 73 aka kashe su a rana ba shi kadai ba ne to su waɗanda suke murna da kifan su ne su ƙirƙiri cika ciki sai zama rana ne na murna na buki shi kuma ka ɗauko ake ba wa musulmai shi har ma wasu jahilan so da tsawon rakabanci da rashin sanin shi wanke har su ana aure so da ba ya kai cika ciki ba ta raye. to ga aka ana kawo da irin wannan gida ya ke su judu shukur sai su mu shukur Allah sai don godiya kai azumin godiya to da Allah ya tsere take da kai daga wawayen gida to wannan ba ɗabi'an musulmai bane haka kuma bakin ciki a wannan ranar shi ba ɗabi'an musulmai bane musulunci bai halatta mana da wata rana ta zama ranar nuna bakin ciki ba kiran kowane shekara inda ya bakin ciki ne inda ya halatta a rinka maimaita ranar nuna bakin ciki da mutuwan wani to na waɗanda za a maimaita ranar bakin ciki da mutuwan suna da yawa da ranar sha biyu ga watan rabiul awal da za a yi bakin ciki so da ranar manzo Allah ya bar duniya za a yi bakin ciki na sayyidina Ali so da shi ma kashe shi aka yi yana sallah sayyidina Hassan shi ma kashe shi aka yi yana masallaci na kuma su suka fi cancanta da in ma za a yi bakin ciki ya bakin ciki sunna shi hukan yaƙi ya je yaƙi ya yi a kashe shi kaga wanda za a fi bakin ciki kira wanda yake zaune da ya taba wanda ya ko ba a ce, shi ne wanda akwai bakin ciki to da za ku ne za a yi bakin ciki ba na shi ba shi da a yaƙi a sanje shi an fahimta ku yawa so da ba bakin ciki ko babu ba rana ba ce ta murna sannan kuma akwai ta ɗabi'a kuma da ake wannan ko wannan ɗabi'an kurfi ne duk wanda ya da shi wallahi arne ne shi ɗabi'an a ranar wai a faɗi mai zai faru a shekarar gaba ɗaya wata ɗabi'a da 'yan gargajiya suke na buɗe littafi ce to wannan shekarar annabi wane ne a shekarar nan wane wane za su mutu sarakuna za su mutu waye waye za su mutu wannan duk wanda ya da wannan kafirci ne sannan su kuma masu yin wata IGR ne mun gane ai wata hanya ce ta internal generator revenue So da na gama za a ce to malam ya za a yi sai ce akwai yadda za a yi sannan ne shi kuma revenue zai zo an fahimta ko to wannan kuma duk wanda ya daga shi wallahi kafirci ne abin da ya tabbata shi ne azumi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ah, akwai tambaya wannan take cewa assalamu alaikum dan Allah malam ai mana nasiha akan mace musulma wai tana ta rinka soyayya da namiji kafiri to me ya su hanyar jirgi daban na mota daban ko ba haka bane eh hanyar jirgi daban na mota daban ko da zai kasa ne kuwa wallahi in mota zai ga ko hanyar zai kasa ne sai ya ta fafashi ko ba haka ba gaskiya wannan yana nuna abubuwa guda biyu abu na farko yana nuna gazawa daga iyayenta shi abu na farko kafin tarbiyyar da ita sun gina ta akan tsantsan aƙidar musulunci ba za ta mai sha'an ko da yin kawance ne da arniya bare namiji ko da mace ce wannan yana nuna gazawa na musamman daga daga iyayenta da irin tarbiyyar da suka bata kuma sau da yawa yana samun asali kuma na biyu shine daga makarantar da take zuwa tun daga primary har secondary kada dama an sata a makaranta ne da makarantar aka je da arna da musulmai duk iri ne ba bambanci irin yadda arna za su fita gida tsarara, ka ga mace budurwa ta fita daga gidansu tsirara wata kuma ko ɗan kwani babu babu hijabi haka za ta je ta zaura cikin maza irin ma a makarantar a haji ana zama ne ga namiji mace ga namiji ga namiji akwai makarantun da haka dole shine dokar zama wanda iyaye masu shirin wannan wallahi mun sha faɗa in ba su tuwa wallahi ba shiga aljanna ba saboda suna da sifan da manzo Allah ke ba shiga aljanna addayut kenan Allah ta duk wanda baya kishin iyalansa da ƴaƴansa addayut manzo Allah ce ko kancin aljanna ba zai je ba kina irin makarantar da take zuwa kenan kaga already sai tashi shiga wannan wani ma makarantar na arna ne zalla makarantar ma na toci ne amma matsayin shi na musulmi saboda shashashe ne lusari bai san mai in kake mishi ciwo ba ka san hakkin ƴaƴan shi akan shi ba ayi hakuri in yayi yawa in yayi zafi amma shine gaskiya zai dauki ɗan shi ko ƴar shi zai sa ta don ta samo saurayi aka ya kawo mamaki bane ma ai garin banza a horo-horon hoto yake kara kaga irin wannan ma in auren mata da mutum yake ma an tuce shi Allah an tuce shi saboda an lalata mishi gida Wala irin wannan ko dubu biyar aka ce ka da sadaki an tuce ka wallahi an tushe ka amma kayan daki da komai ka bada dubiyar sadaki wallahi an tushe ka so da kai baka da gida in ka mutu ya a zai rike yayanka wata yasan riya za ma yayanka to wani lokaci irin wannan yake jawowa kaga in waɗannan da suka jawo akwai buƙatar a mata training na aƙida tukun da san ma me musulunci da san me bambancin musulunci da wanda ba musulunci ba amma babu babu abin da zai haɗa musulma mace da na namiji ba abin da zai haɗa su to ko da musulmi namiji ne ma ai ko da musulmi ko da musulmi namiji ne ma ai babu wani abu a musulunci wai wai suna soyayya abin da aka sani a musulunci shine aure yana kanta eh ya nemi izini ta yadda shi kenan ɗaura aure saki shi kenan magana kare wani soyayya zuwa taɗi wallahi maguzanci ne ba musulunci ba ne babu ta babu zuwa taɗi a musulunci bari yara kai amma ka mace a ɗaura wurin yanzu bai gyara inda zai je ta wata jira shi ba ƙarfe ɗaya za su kai suna chatin ba in sun ga dama su kwana uku ba su bacci ba ɗan ya rage nasu matan shi ce amma ya zama wajibi a kiyaye wannan gaskiya haramun ne musulunci bai da wannan ba wadda ta ce assalamu alaikum malam an ce wai a rinka yanka farce duk ranar juma'a ba duk ranar juma'a kada ya kace ba an yi maganar juma'a ne so da juma'a yana daga cikin ranakun da ake so mutum ya yi ya tsafta ya kura a daka wajen tsafta shi da ake kiran juma'a amma kuskure ne mutum ya bar kumban shi sai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunna sunnoni na dukkan annabawan Allah yanke farce yana daga ciki yana daga cikin sunnoni dukkan annaban Allah wannan sunna ne Allah ya sunnanta musu yanke yanke farci saka yin mutum yana barin kumban ki zaka zaka to ya bar sunna ko ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba dukkan annaban Allah Allah ya tada tsira da aminci a gare su wannan take cewa na taɓa yin magana akan mace ta sanya hoto a social media to malam in ta sanya hoton da hijabi fa in ta sanya hoton da hijabi fa ni ban san me damuwar mutane ba wato akwai abin da mutane ba su gane ba shi ne. Um, ina ga bai kai sati ba wani shafi a twitter ko kwance x yanzu ko na wani wani bature ne ɗan ingila ne yana sa abubuwa na tarihin najeriya sun sa hoto a rubutun da ya ce an ɗauki hoton a 1946 ko 1947 sai ce namiji ne da mace shi namijin yana sanye da wani zance ne kawai da kuke mishi ta gaba ita ko mace tana sanye da wani abu kamar ciyawa a kirjinta ita ma sai ta sa bante sai ce wannan ya ce mata da miji ne mutanen biron za su tafi kasuwa a ranar kasuwa ya faɗi date a 1946 za su tafi na kasuwa to wanda a 1946 haka yake fita yanzu sun fita zai kasuwa kenan a haka ya ta ta wanda ke jikin su kenan fa sai yanzu sai ta sa minister da singlet Allah ba mata gata ba da Allah ba mata gata ba akwai gatan da za mata wuce wannan ke kuma ke musulma a 1946 ba sun before Christ ke musulma yana sa kaya ne tun daga sama har ƙasa sai ce aka ce kawo a wannan a wannan tsinan ɗan abun kamar ɗan kwalon ta sa ba sai ko ne aka miki in ita wancan da aka fata minister da singlet ta fata gata ke kuma ta ɗarki hijabin ki shi aka baki wani tsinan ɗan abu kirata Sai ko ne aka miki mai compare ratio ɗin ita an mata gata sai da an fata tufafi ko jefi tufafin da take da shi a da ke kuma aka rage miki daga tufafin da yake da shi a da ke kome aka miki sai zalunce ki aiko to wannan abu ya kamata mutane su da suke wannan shirin fa su a haka fa gata ne su a haka yadda suke har yanzu in mutum yana shiga youtube ya rubar videos na yahudawa lokacin da aka yi transportin ɗinsu daga germany ya rage nashi a duba videos na waɗanda yahudan da aka yi transportin ɗinsu daga germany zuwa palestine shiga irin tufafin da ke jikinsu a lokacin wuraren 1947 ne o thereabout ba ba su tufafin sawa sai kan sun fahimci wannan mu in aka yi ce ma hafada ce ta suke wannan advocate na za a daina kasu fatin musulmi hasada ce hasada ce kuma Qur'ani da ya faɗa mana suna hasada mai an yi an fusihi saka me dalilin wai dole sai kin sa hoton ki duniya kun ga hoton ki wani ke so ki burge wani ke so ki burge Allah ka shirye da mu kawai a haƙura kawai wannan mun amsa wannan magana akan asiri ko mun amsa karatu ne wacewa wanda ya ce babu asiri kamar ya ce babu Allah ne ko muka ce mutum ya karyata ya ce kwata-kwata ba wani abu asiri to zai iya kai zuwa kafirci so da ya karyata Qur'ani ya karyata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma dole ya cewa asirin ba zai ba zai tasiri ba sai in ya dace da me da kaddarar mutum shine kawai ah. wannan take cewa idan mutum yana sallah sai hutu an ce in hutun bai wari ba ya ci gaba da sallansa a'a abin da ake magana shine wasu wasi mutum bai da tabbas yana jin kamar yayi hutu kamar bai yi ba an gane ku to shine manzo Allah sallallahu alaihi ce to sai ya ji wari ko ya ji karan idan iska amma mutum yana tabbas yayi hutu amma hutun ne ba wanda zai kara ba wannan sallan sa alolan sa ya warware wanda ana magana akan wanda yake kokonto bai da tabbas an gane ku amma ne ta cewa hutun ne dole sallan sa ya warware ya je sake alola ya sake sallah ake cewa wai ya halatta cewa idan mutum yana da ɗan uwa namiji su ɗaya ko baba ɗaya mama ɗaya sai tafiya ya dawo ya halatta Ta rungume shi ya halatta mana ya halatta wanki ne ko kaninki maman ku ɗaya ko maman ku ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ya halatta babu laifi hmm. wannan man gane me aka rubuta ne mai wannan tambayoyinki ne ko guda ɗaya ne na a ciki to ban ai na gane irin naku ne wannan idan an samu ku an jima dan ko kamar sauran karatu na gaba sai mu duba su insha Allah ta'ala wa alaikum assalam kin gana yi ya rage na shi na'am yau shi dai ne na'am eh ban ji eh duka sallan gawa ana yin sallama ɗaya ana yin sallama biyu duka ya halatta inda kuna inda kuna jami ne ai ake haɗa tsawon sallah haka ake haɗa tsawon sallan gawa eh a inda yana yadda ake haɗa tsawon sallan farilla haka ake tsawon sallan gawa za ku tsawon haɗa ƙafanku da da juna